وصلى الله على النبي الكريم mai girma wannan jihar zamfara masu girma yan majalisar zartarwa da na dokoki waɗanda muke tare da su musamman dan majalisar dattijai da ke wakiltar wannan shiya wana na sarakuna wanda suke a zane mai girma sarkin zamfara raja tayo muhammad ahmad wanda shi ne shugaban majalisar sarakuna na wannan jiha mai girma mai martaba sarkin busau mai martaba sarkin muradu mai martaba sarkin gumi wanda yana cikin malamai na tunna hakimi a jihar kano mai girma sarkin shinkafi mai girma sarkin kauran na moda da mai girma sarkin jafe alhaji muhammadu bawa sauran manyan al'umma wanda lokaci ba zai kira wani banda da su daya bayan daya ba amma na tabbatar musu da na girmama su musamman sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata da gidan gwamnati da dukkan sauran al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah sarki tsira da aminci su kara tabbata ga fiyayyen halitta annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna kara godewa ubangiji da ya ba mu ikon zuwa wannan ziyara ta jihar zamfara muna kuma godewa muna kuma godewa girma gwamna da ya amince ya karbe mu a wannan ranar tun jiya da kansa ya karbe mu da muka shigo gidan gwamnati muna godiya da wannan karamci wanda ya tabbata cewa karamci ne ga dukkan al'ummar jihar kano alhamdulillah haka kuma mai girma gwamna muna gode wa 'yan uwanmu sarakuna musamman shugaban majalisar sarakuna da kuma sarkin kasar sau wanda muka suke su a jiya da muka shigo sau ba mu ji wani bambanci ba kamar muna kano ana ƙara kyautata zumunci da ke tsakaninmu mun tabbatar suke su a nan amma wannan shi ya bani damar shirya wani zuwa daban domin na fi su daki-daki domin neman albarka daga gare su insha Allah cikin yadda ubangiji mun sadu da shugabanni ko kuma mu ce kantomomin kananan hukumomi na wannan jihar a yau a yau da safe Eh? Cikin yardar Ubangiji mun sadu da shugabanni ko kuma mu ce tumomin ƙananan hukumomi na wannan jihar a yau da safe inda suka kawo mana ziyara. Mun gode da wani girmamawa daga gare su. madadinsu muna gode wa gwamna a irin karamcin da ya yi na barinsu domin ci gaba da rufin mulkin ƙananan hukumomi don su taimaka masa babu shakka wannan wani abu ne da bai taɓa faruwa ba a ƙasarmu da fatan sauran shugabanni za su yi koyi da irin wannan hali na tafiya da dukkan wanda ya cancanta ba tare da la'akari da kowane irin bambanci ba su kuma kan tomomin da dukkan sauran manyan jami'ai na gwamnati muna yi musu nasiha su zama masu rike amana da bayar da shawarwari na gari su sani nasarar wannan gwamnati nasarar su ce haka kuma idan aka samu akasin haka wanda ba fata muke ba suna cikin tafiyar da aka Allah ci gaba da yi mana jagora mai girma gwamna muhimmiyar magana da ya kamata mu ita ce gode maka kan harkar tsaro a wannan jiha babu shakka an samu ci gaba sosai yadda a halin yanzu al'umma ke walwala kuma matafiya suke da natsuwa daidai gwargwato na tabbatar waɗanda muka taho su daga kano za su tabbatar da wannan domin a da idan aka ce mutum ya tun faru wannan hanyar da ba dan waziri da muka saka a ciki ba za su yi mun yi muna addu'ar Allah ya ci gaba da taimaka mana don samun dawwammamen zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki da kasuwancin. Amin. muna fata dukkan al'umma za su ci gaba da baiwa gwamnati da jami'an tsaro da mu haɗin kai yadda za a ci gaba da samun zaman lafiya a wannan jiha da ƙasa baki ɗaya. daga ƙarshe muna gode wa dukkan al'umma wannan jiha bisa karrama mu da suka yi a wannan ziyara muna kuma gode wa dukkan malaman bisa addu'o'i da suke yi a yaushe don zama lafiya a jihar zamfara da ƙasar mu baki da ibtila'i da annoba da muke fuskanta Allah ya maganin su waɗanda suka rasu sanadiyar wannan annoba Allah ya ci kansu da rahama ya sa sun yi rasu bar shahada waɗanda suka kamu Allah ya ba su lafiya ya mayar kafara masu lafiya Allah ya kare mu ya inganta lafiyar mu kamar yadda na faɗa ya zama dole mu gode wa gwamna wanda muke aminci da shi shekaru da yawa baya kafin allah ya bashi wannan mukami kuma kafin allah ya kai ga wannan mukami mu gode wa ubangiji da ni'imar da ya mana muna fata ba sai bar mu iyawar ba na gode wa dukkan sarakuna yan uwana wanda a ku mun saba da su tun na hakimi a allah ya kai ni sarkin bici a cikin wannan shekara ya dawo da ni mukamin magabatan na gode musu da shawarwari da gudunmawa da suka bani a tsawon sani da muka yi wa juna wanda tabbatar musu a yanayin da suka sani a da a wannan yanayi nake na girmamawa da soyayya da mutuntawa da ƙaunar juna muna wa dukkan waɗanda suka ba da gudunmawar ta zuwa wannan ziyara muna addu'ar Allah ya ba mu ladan da ya alkawari zai ba wa masu kwatanta irin wannan aiki na zumunci Allah ya tsare mutuncin mu da addinin mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya malaman mu da iyayen mu da shugabannin mu da suka koma ga ubangiji Allah ya jaddada musu rahama Allah ya ba mu albarkacin su idan wa'adin mu yayi Allah ya sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa